Thank you. haka ka fita. Fita kuma? Mm. A to ke banda abinki haka ake fitar ba sallama kina gidana sai in fita ba tare da na gaya miki na fita ba? Baka mun sallama ba? A'a. To sallama kuma ai zan dinga yi kenan. Ai duk shiga da fita sai kin ji na yi sallama. Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin sa ingantacce cewa iza da khaltum fi majlis fasallimi wa iza kharajtum fasallimu. idan za ku shiga majalisi ku yi sallama kuma idan za ku fita ku yi sallama to dan ku na yi sallama shiga ɗari fita ɗari na miki sallama kin ga ai sunna na raya yawwa a yan fahimce ni wadan Allah yau ba za ka fita ba bari da ban gane ba wayin fitan ce ina yau ina gida so nake yi kamar yadda kika saba yi min kwalliyar nan ki dos in gani ina jin daɗi sun ce to ni ma yau ni ma bari in yi wanka in zauna a gida kina kallo na ana kallon ki ke ma kuke ji daɗi ko ba ka ba <laughs> ina gani kuma kwalliyar ta maka kyau <laughs> madan Allah ka taimake ni ka fita an fita wallahi ba wa zan haba farida duka matan duniya na murna da farin ciki idan mazajen suna zaune a gida suna tare da su suna hira amma ke ki riƙa mu magana in fita in fita yanzu har baƙuwar da zaki ta fi mijinki ni da nake so mu zauna ni da ke mai hira mu faranta juna rai ni ban ce ta fi ka ba amma kai din ne dan Allah in ba ka da wata hira in muka zauna sai dai ka rinka ce mu wai kai mijin mace hudu mace uku mace biyu ni gaskiya ba na ai ba wai hakurin nake cewa da ke zan yi aure ko zan ƙara aure ba a'a idan ta zo a babin karatu ne sai na yi bayan da za ina cikin magana in ci karo wato da wata aya ko hadisi ba tare da na furta su ba to shine kawai dalili ba na abu ba ni kawai ina gaya miki haka ne saboda kada a sakankance ko a ce na yi alkawari ko wani abu idan hali zai iya yiwa ko ba haka ba kan nan gaba zuwa ci gaba ci gaba magana shine dalilin da sake ke jin na miki magana cewa ni mijin mace hudu ne amma ba wai ina magana wai yau zan ƙara aure ko gobe ko jibi ko ba haka ba mm, na'am ya shek to ka manta nan ba majalisin wa'azi ba ne ba kuma masallaci ba ne nan fa a gida ka dan Allah don annabi ka taimake na ka fita wai da gaske kike din nan fita in fita nan dai wallahi ta kusa zuwa ni kuma ba na son kwado shikenan tunda ba ke bukatar zama na sai in fita amma yanzu yadda kika kwalliyar na maimakon ni in mori kwalliyar nan shikenan sai dai wata ta zo ta gani ka yi haƙuri idan ka dawo zan maka sabuwa wadda ma tafi wannan kyau in dai kwalliya ce amma don Allah ka taimake ni ka wallahi ta kusa zuwa ni ba na son ku haɗu shikenan ta koma kullum mota ta sai in bari in ɗauko maka wannan wasu irin awannan mai bakwa ce da fi sabi layi. a dalilin ta ake korata daga gidana Da yamin ne kake son ka da Farida da miya. Farida da miya? Za ka cika Farida da miya. Ka tafi. Salamu alaikum masu gida. Ah, ah, ah, <laughs> tun ɗazi nake jiran kin ga mm, zauna ki Wai na ji ki shiru? Me ya tsaye da ke dan Allah? Kin ga ko da nake waya da ke wallahi kin ganin nan ina bayan layin ku. Kira na aka a waya na tsaya in yi Ka Dakata bayan layin nan? Eh. Kin ga wani ya fita? Wa kenan? Ba ki haɗu da mai gidana ba? To, ya yake? Mm, za ki gan shi fari dogo kuma yana da ɗan da idanuwa. Kin ga ƙawata, mm. ki ajiye wannan a gefe ni kin san aji ce da ni. Ba kai wannan namiji nake kalla ba. Ina tafiya hankalina yana kan wanda nake son kalla. Ni babu ruwa na da lamarinsu. Kin san ni mai aji ce ina son jan aji. Har ji daɗi. Ah! Oh, haka abin naki ikai? Karki muna fassara, wallahi mijin nan nani mugun san mata ne da shi. Ba shi da zanci sai na mata, Allah ya ce a auri mata hudu uku biyu, shi yasa gaba ɗaya ba ma na so wata ƙawata ta zo su haɗu. Shi yasa ma na kaɗa shi na ce mishi ya fita ƙawata za ta zo. Kika auri ustazu? Ai an ce ta taɓa ka sha hadisi ma kullum ita ce a kan shi. Hmm, hmm. Bai aikin yi sai wa'azi. kin ko dole ki zaci haka a gurin shi kuma an ce gashi dan gaye dan mm-hmm. gaye ne amma kuma <laughs> akwai ustazanci ga wa'azi in ka zauna da shi ya ringa gaya miki Allah annaba sai kin gaji jan ainihin gaya miki na kuna bana taron kauri ya mun wa'azi ya ce mun me wai saboda muna nan muna gararan ba a titi to ma kawata mu samu wani auren bane da tana na shige Nace washe kina son auren yanzu. Nace miki ba na so, ai mazan ne suka yi wahala amma ke ga naki ma har cewa kike ya ishe ki. Ta ne miki na gaji da shi? Awo, ai ca nake ba kya so. Kin ga ƙawata bikin mm-hmm. sadi staff ya zo. Mm. Ke dan Allah. kawata za a yi event za a rakashe za a gwangwaje amma ba da mm. ke ba. Ba da ni ba waye gaya miki? Ai mu ne a gaba gaba. kin manta ke masu san ustazu ne dama nan kwana biyu ina zaune suka ce kurkuku na ga inda zaki tafi ai ko da a ce ma ya baki ki tafi na san hijabi ki zaki zambala ki tafi ki mm-hmm. fita da banko cikin mu wai hijabi chop A ba sallah zan yi ba mayafi ke ni ina ga wanda zan sako ma bai kai wannan ba Allah kawa zauna zan je eh. zambala hijabi a gabansa amma ina fita zan cire shi in sa shi a jaka Allah kawata ah. Ta nake aikin ba da kai godiya. Ina zaune ni kaɗai shiru. Ai dole in fita ƙara'i zan yi. Gaskiya ne. Kin ga ƙawata ni dai tashi cika min ɗan farfesan nan da aka ɗan saba in. Hmm? Da ɗan ruwa mai sanyi da lemu mai sanyi. Sarkin kwaɗayi. A'a to, an daɗe ba a haɗu ba. Kin san ni duk inda aka ce biki gaba ɗaya sai in ji komai ya wannan ɗina bara in tashi. Ina mun zancen biki hankali na ya tashi. A je kawo mun. Ina mun tawo zan yi ɗan. A'a to, ya kika sani. Baƙin kishin ki ne dai. a ah. hmm. mu ma Allah ya bamu wurin zaman ne ba mazajen nan a ga yadda za a raka shi a wani waje shi zan je wani biki hmm. wa alaiki wa rahmatullah bismillah bai Allah wurin ki yanzu Sannin ka. San da Na Gida lafiya. Lafiya akala. Sunana Alhaji Ali kuma ni mijin ƙawarki ne Farida. Na gane ka. Na yi mamaki da kika ce kin gane ni, kuma rashin sanin cewa kin gane ni shine ya sanya an na sake gabatarwa to amma alhamdulillah hakan bai canja komai ba bukata ce da ni gare ki alfarma na zo nema kamar ta me fa na lura da cewa matata tana matukar ƙaunaki, kuma tana ji da ke kuma ta nemi ki biyayya hasali ma na lura da cewa dukkanin abin da nake so matukar ya ci karo da irin bukatar ki zan iya samun tasgaro a sanadiyar kwakwar alaƙar da ke ki da ita tana son ki tana miki biyayya sosai inda ya kamata shine nake so ne amfani da wannan damar na roƙi alfarma a gare ki don Allah duk sanda Allah ya baki damar haduwa da matata ina so ki dinga gaya mata gaskiya ina so ta san cewa dukkanin abin da nake sa ta kai da abin da nake hana ta ba wai dan kaina nake ba a'a ina so ne na tseratar da ita na sa ta a turba kyakkyawa to kuma babu mamaki wannan aikin nawa ba zai yi nasara ba idan ni kaɗai nake yinsa in na haɗa kai da ke ina ji a raina cewa zan yi nasara samun abin da nake nema ta yadda zan kula da rayuwar matata To Allah ina roƙon wannan alfarmar a taimaka mu ba dan ni ba dan Allah a ki na musulma mai hankali insha Allah zan iya kokari na baka da matsala alhamdulillah alfarma ta biyu Do Allah ina so zuwa gidana da kike ki dan janye har sai na kammala abin da nake to ki hakuri to shikenan insha Allah ba zan saki zuwa ba to na gode assalamu alaikum Farida. Mm. Lillahi wa rasuli idan na ce abin da ya faru tsakanin da ke ɗazu bai ɓata min rai ba na yi ƙarya. Ban ji daɗi ba. A matsayin ki na amarya a gare ni ki riƙa fatattaka ta kina korata. Ba dan kyakkyawan zato da ke tsakanin da ke ba sai in zarge ki da wani al'amari. Ki riƙa korata. Na tafi abin yana ta damuna to ni ban iya ɓoyo ba sai na yi bayani. dan ba zan bar abu a ciki na yazo wani ciwo ya kama ni ba har yaudara ta kika kika ce da ni idan na dawo zan tara kin man sabuwar kwalliya gashi yanda na barki haka na dana tare da ke duk da dai da kyanki eh ba ina nufin wannan kwalliyar ba ta ba alhamdulillah masha Allah amma dai kin yi alƙawari biki cika ba kuma rashin cika alƙawari yana daga cikin alamun munafiki fa da ake bayani fa idan ya zance ya ƙarya idan aka alƙawari da shi ya saba ko ba haka ba idan aka amince da shi kuma ya ha'inci to duka biki biyun ba amma guda ɗaya ma ba na so ki zama daga cikin su dan Allah ka yi hakuri ina ƙoƙarin in tashi da ke yanzu ta tafi ta daɗe da tafiya ba to ina ƙoƙarin in tashi in yi wanka amma maka kwalliya sai ka shigo to a dai kiyaye ah, abu na gaba da nake so in sake a layi shine ya yar uwa Farida ah, Mu'amala ki da ƙawayen nan a tsagaita wuta magana ta gaskiya ki haƙuri ki tsaya akan turba irin wadda na ɗora ki a kai. Ni ma'amalan mu da ni da ke mu nishaɗantar da juna amma maganar kullum an zo gobe kin an yi gaskiya ba na son haka yawa a tsaya iyana. ki zaman ki a matsayin ki na matar aure ki gode wa Allah a wannan lokaci da Allah subhanahu wata'ala ya baki miji kike zaune lafiya to magana sai an tazo miki inda kike bata taso ba kowa yake zo miki ki masa addu'a shi ma Allah ya ba ta miji yawwa ita ma ta tafi gidanta yawwa ta zaman todi inda za ta a tutar aure ne ba wai wannan abin da yake faruwa tsakanin ku ba an fahimce na to dama ina so in gaya maka bikin ƙawata za a yi Allah ya sanya alkhairi amin duk da dai na san ba za ka je ba To shi ne dama zan je dina da. La, ba zai yi ba. Ba zai yi ba Farida. A wannan abubuwan su nake gudu, kuma ina mai tabbatar miki da ba zan juri ire-iren waɗannan abubuwan ba. Ta yaya kina matar aure za ki tashi ki tafi gurin di? Dina? Allah kiyaye. A ba gidana ba. Abinda ku kasa ganewa yanzu duka ƙawayen da suka rako ki aka kake gidan nan yanzu suna ina za ki tafi su ne dai bayan ɗaya da ku sai kin ƙare a gantalin gantaltal to ba zai yiwu ba ki haƙura ki zaman ki a gidanki su masu tafi da suke wasu kuma waɗanda su kuma ba da aure sai su raka su tsakani da Allah shi shikenan sai yanzu ban daɗe da aure ki ba kina da bambanci ne da matar aure da budurwa a yanzu kawai ki shiga cikin ƙatti su zira miki ido idan wani ma kawai ya ganki ya raya a zuciyarsa cewar wannan ina mata ta sace ainihin cuce ne hijabi fa zan saka har da niqab ma zan saka ba wani nan ba sawa kuke ba haka kuke faɗa ku ce za ku saka hijabi amma haka kuke tafiya tinki da ku ta ya za ka kulle ki idan wato ainihin biki buɗe ba haka kuke kafa mana hujja da shi ba zan yi yadda da wannan tsarin ba ba inda zaki kina gida ki zaman ki abu na ƙarshe ita kanta ƙawar taki da take zuwa na yi doka ta yi zamanta a gidansu ke kuma ki zaman ki a gidan mijinki ba na son wannan alaƙoƙin da suke janyowa a rika cewa eh, za a je guri kaza za a je guri kaza da ba don haka ba da ba za a rika tuna ba ke banda zamani da wai ki ma ba zan yarda maki ci gaba da amfani da ita ba yawa. gaskiya gaskiya abin nan yayi min yawa a gidan ma ban ji daɗi ba ba zan fita ba kai kulle kullun sannan kuma ƙawayena ma ba za su zo ba da me zan ji to ki ji da ni mana ni ba gani ba sai da in zauna kai ta mu wa'azi a yar uwa ki gode wa Allah a wannan zamanin ki sami namiji ya aure ki kuma wato ainihin ya rika zaburar da ke a bisa umuru duniya wa mafiya ai nasara ce a gare ki me ya shak to Allah ya kara mana imani amin ki mamaki fa idan kika ga yanda mata suke rububin su da ni a wannan lokacin kuma ziki mamaki idan kika gansu gaskiya ni ba zan yarda ba wannan gaskiya ni ba zan yarda yaro yaro ne ba dai tafiya ga ina ganki ya na ganki haka buguzin buguzin tun daga sama na hango ki kina ta tsowowa oh wai ni kika hango kika fito yi wallahi ya ba za ki ganda a firgita ba gaba ɗaya na rude komai ya ci kurkuɗen na rasa yadda zan yi to wane ki bani shawara Da fatan dai kin faɗa wa mijinki zaki so. Ina fa san na ma fito da zan gaya mishi. A'a to kin ga. Idan har dai baki faɗa mishi ba da izinin shi kika zo ba gari ki koma ni ba za ki samu wata shawara daga wurin na. Iye? Au, yaushe kika musulunta? Har da wa'azi. ke ce fa me bani shawara fa akan in fito mu tafi biki amma yanzu ke kike bani shawara akan koma gida na ban gaya wa mijina ba kuma duk wannan abin da nake yi akan ki nake yi awata daga kin gaskiya fa sai bata ni ma Allah ya ganar da ni gaskiyan nan eh, kin ga ai ba zai yi ni in dinga dora ki akan wani turba ba alaikum me zan gani zahiri inna lillahi wa inna Shikenan ta fara ta ƙare. Eh lallai kya musulunta. Dama ta amana da ke min kenan? Ni na ɗauke ki a matsayin ƙawa? A matsayin amini, abin da zaki min kenan? Kai ma kuma dama wa'azin da kake yi kenan? Farida, zan gaya miki wani abu. Bai kamata a tsaya na ba. Tunda na san wannan, na ga cewar to ya kamata ita ma a bata gudunmawa. kuma a zama na da ke a matsayin ki na 'yar musulma akwai abin da biki sani ba gani ne ya kamata in fito ne muku bayani domin dukan ku fahimta akwai wani lokaci da na zo nan gida ina da magana So kai idan na daina zuwa gidanka za ka dinga zuwa gidan namu? Ta yaya zan zo gidanku bayan wannan zuwan ma da na yi? ga dalilin da ya kawo ni kuma idan har na gama da wannan ai ba abin da zai saki da wuri wato ko gidanka da nake zuwa ba ina zuwa bane dan ƙawata sai dan na ganka ko na ji labarinka ta yaya haka zai kasance sabida ni na fara ganin ka kuma na ji ina son ka amma sai gashi ƙawata ta zo min da labarin cewa ka tare ta ka faɗa mata kalamai na so har wanda kake maganan cewa za ka aure ta hakan ya sa saboda ƙawata ce na haƙura saboda ba na son wani abu da zai zo shiga tsakanin na da ni da ita a ce ina bakin ciki wannan shi ya sa ma ka ga ko bikin ku ban taho ba na yi tafiya a lokacin bikin nan saboda ba zan iya juran na gan kana ana ɗaura muku aure tare da ita ba ni ina kallo wannan dalilin ne ya sa na ƙaurace na yi ta. saboda ba na son wani abu da zai zo shiga tsakanina da ni da ita amma har ga Allah na daɗe ina son ka cikin zuciyata wannan shine gaskiyar magana shikenan ki hakuri ba zan iya baki amsar wannan tambayar da kika ba saboda na ji abin ba tare da na yi tsammace shi ba idan hali yayi za mu sake magana insha Allah shikenan to bayan sanin haka sai na ga mai ya dace na yi ita ma a mata maslaha musamman idan na yi duba da la'akari da irin ƙaunar da take tsakanin ki da ita idan har da gaske ne soyayya da kike mata gaskiya ne to na san ba za ki manta da hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ba da yake cewa la yumina ahadukum hatta yubla akhi ma yubla nafsi imanin da yanku baya cika sai ya so dan uwansa abin da yake so kansa to da haka idan har zaki aiki da wannan hadisi to ya kamata ki duba masalar wai ki sa'adatu bi ma'ana idan kun aminta kun yarda da ƙawancen da kuke da ƙaunar da kuke juna ki bani dama ita ma aure ta sai ku zauna tare tunda dai kina son ta ba yanda ban yi ban raba amma kika nuna min muhimmancin ta yau gashi a dalilin ta kika saba dokar Allah kika ɗauko kafa kika tafi gurin ta to na yafe ina fatan Allah subhanahu wataala ya yafe miki abin da kika yi na ba daidai ba amma ita kuma ki duba ta in dai soyayyar gaskiya ce ya rage ku sai ku shawara ni yan matan amarya ne idan an ce mu dauka dauka zami yau an ce mu soki sai mu sauki yawa ai dai fahimce na yi assalamu alaikum a a takaice wannan shine gidan aure kuma ga dai shi ya rage naku ku mata in dai a kawancin da kuke na gaskiya ne to sai ku ringa haduwa a miji guda daya in kuma ba gaskiya bane to magani ga lambar waya ku turo mana da sako mu ji ra'ayoyinku ga wanda suke son da gudunmawa a cikin wannan shiri da dai ga bayanai na sun gabata a baya fatan mu da Allah subhanahu wataala ya samu amfana da abin da muka yi a cikin wannan shiri inda muka kuskure muna fata Allah subhanahu wataala ya gafarta mana inda kuma muka yi abin da yake na samun lada to Allah ya haɗa mu da mu da ku a cikin wannan aiki na lada kuma mada cikin shiri na gaba ah, idan an gamsu a yi liking a yi subscribing channel ɗinmu kuma a yi sharing ga wasu domin su masu amfani da abin da aka gani Mada shiri na gaba na gidan aure wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.